Assalamu alaikum ina so in yi magana game da bidiyo na da ke trending ah, masu yin live da kuma waɗanda suke shiga live sun san da cewa a live akwai comment na yabo akwai kuma comment san haka so to cut the story short a gurina a lokacin ina yin live do akwai comments da nake ta gani ina kawar da kai wani comment da ya taɓa ni shine wanda ya ce dallacen mu ba ma gane abin da kike cewa ki mana hausa turancin dole ne so ga duk wanda ya kalli bidiyon da ke trending respond ne ma wannan wanda yi wannan magana martani ni na mayar amma na ga news din da ke going viral akan na ce kaza na ce kaza so ni ba haka nake nufi ba in fact daga ni har waɗanda muke kan life din ba mu fi mutane 500 da yan kai ba so i don't think guri ne da zan zauna in bayar da sako ko kuma in isar da sako kamar yadda nake yin bidiyon nan idan da a ce ina da wani magana haka zan zo in yi bidiyon nan so don allah ga mutanen da aka sa suka yi misunderstanding wannan bidiyon ina masu ba su haƙuri abokanan aiki na abokanaina iyayena da masoyana ina masu baku haƙuri ga baki ɗaya for the misunderstanding da aka samu matsalan shine na bar fushina ya yi tasiri a kaina wanda bai kamata ba but nima 'yar adam ce dole ina jin zafi kuma dole ina jin daɗi so da na ga bidiyon yana trending <laughs> na, yarda da yadda ake cewa maryam one said dubai to american <laughs> gaskiya <laughs> da na kofsa bo ina ƙara baku haƙuri ga baki ɗaya ba intention ɗina hakan ba ba zan taɓa zuwa in faɗi wani magana da ya shafi al'ummanmu ga baki ɗaya ba musu kuma bloggers da kuma kafofin yada labarai ina masu ba ku haƙuri na san business ɗinku kuke yi amma kun yada labari bayan da yake ba ni martani na mayar ma ɗaya daga cikin waɗanda suke a takin dina a comment section in fact inda nike shiga ba ta nan nike fita ba saboda a lokacin na yi fushi so ina bayar da haƙuri akan abin da na san ma na faɗi da waɗanda ban sani ba da laifin da ne a baya da wanda ne a yanzu da wanda zan yi a gaba duka a yi haƙuri a yafe mini ni ma na yi wa mutane uziri. sabida su ma abun da suka gani especially wanda kafofin yada labarai suka rubuta su ma suka dauka so um, allah ya sa haka shine mafi alkhairi and also waɗanda suka zo lokacin da muka yi movement na ramadan da kuma zuwa rehabilitation center kankantun mutane ne suka yi mana fatan alkhairi na ga mutane da yawa sun ɗauka suna mini gyara so na ɗauki gyaran duk post ɗin da na gani in har na gani na bi na gyara mistakes ɗin da na yi sannan kuma bana magana domin in making anyone to feel insecure ni ni kaina da na ga wannan bidiyon na san da cewa fushi ne ya sa ni wannan maganan saboda ba halina bane ba ne ko kada so i am so sorry allah ya sa za a ci gaba da min uzuri na gode